gardo eh? ni fa akwai abin da yake damuna a masana'antar nan eh? abin da na faɗa jiya ne zan kara nana ta shi eh. yanzu wannan jahilin bala kafintan haka za mu zuba mar ido ya ta abin da ya ga dama yarinya ta zo ya kwaci yan kudaden mu ya kwaci me yafi mu ne to ya zaka yi tunda Allah ya riga ya dora shi a kanka kai kana ƙarshen sa ai ba wannan ne ma duk matsalar ba jahilci sai ma ka zo ka tarar da shi yana yana yana yana jan da ba sallah a lokaci kai ka san jiya salloli goma na gina gina kan yin shi yake wani karfi da yara zauna muna biyo wa jani wai mace ni daga yana ga cayin tiri wai kai mu dan uwanka kai ma mu dan uwanka kai ma bu dan uwanka akwai ka da zuwa ka fiye munafurci kai ba sa mai ido kai ba za ka ce wani ina kai ma kai kaka buga mu wannan shagen kan wanda bai da ilimin komai Rose, kara. Ah. Ah. Malam, ya haka ba ka jin zafi ne? Eh? Sanyan mata. Na Wanda ya wuni? Na gajiya. Ya aiki. Kuma da da. Dama. Kujera kike so. Ko jirgin ruke zuwa, jirgin ruke zuwa miki. mota kike ta kera miki ta katako za mu kera miki motar katako me yi ba tare da fitir ba duka ba wannan ba na ji labarin ka an ce ka iya aiki ka kwarance a gurin aiki ah! kin gane nan na yi aiki zo tan alquran na yi aiki shi yasa na ce bari na zo in same ka aikin tukuna na katako kujeru kike so a miki ko fenti to a miki fenti nake so a mun kayan ɗaki na gaba ɗaya nake so in kawo ma kuma fentin da nake so na zamani ne na yayi karki da mu in lokacin da kike kawo idan awa ɗaya kike so a yi miki aiki express kenan to zan yi miki ka tabbata a ya <laughs> mata karki da mu in dai aikin kafinta ne i am bala kafinta na je london ne kafinta na shiga america ne ka gadan da mai ke kwana ni na da shi fentin tutan najeriya da ke gani fari da kore ko ni ne na fenta din a 1845 mr bracken son izo izo izo izo izo lardin najeriya ita ya za a tutar najeriya ni na ne uwa ne makarbiya na fenta masa fenti karfa za a samu matsala ba matsala ba matsala kai a cikin baki mana zan sa a maka kayan ɗakin ba kuma kai kai kai ka kallu zo ka tarbiyar ne ha mu lokacin muna kanana an ka shigo muka shigo yanzu bana mantawa ka san ingila ingila ingila ne Allah shi mai oga sai oga ya kome ka faɗa gaskiya ne Allah sunan sunan uran Mustapha uga na ce maganin ciwon kai a a jirgin bacci ba baccin ne a fannin ba ranar bacci bacci oga ne ya ni na fike kafafun kujerun nan kuma kwana zan na aiki yau um, wai ta nake oga eh. sai usur na rubutu na ne eh. hmm. abokin mustalaka sera ai kai ba maganar ka in ana maganar da tsattsun mutane ba na kama hanyar umaru ina gaya ma eh. oga eh? ni na daɗe ina aiki amma ban san sunan wannan da turanci ba <laughs> wannan sunan sunan wannan da turanci gangare turanci adansoniya didikari eh? adansoniya didikari adansoniya didikari da sunansa da sunan babansa kenan shi kadai kaga mu kanmu mun kuce sanin masu ayo a da suriya da dukata da suniya a ka san wani abu wani lokaci daga yanayin turancin ka na san kafa ta kasar waje <laughs> Allah turancin sa ma daban ne a wannan ka san ina gane ba kai kudankin ingila kudankin ingila kafa eh. kafa dubu shida da ku hamsin ne mama na ce kira wasu da ne ke. ne wa ya kira ka?

Haji bari ma bari ma bayani. Aiki na nan soja na farko. Eh. A 1845. Ka bin ko? Eh. Ina gadan mutala da kana gadan gadan mutala. Naji. Kana gifta ilori. Eh. Ba kai eh, gada Eh naji naji naji. Gada karago. Madalla. Eh. Ba mu mu mu mu kirin. Can. Eh. mutala mutala zo gani ce da kyau Allah ba ka kyau bala kafinta da kyau oga eh kai eh. wannan eh wannan eh ya gaya muku da zai je aiki ya gaya muku ya je aiki waje ya gaya mana ya gaya mana a ga wallahi da zan fita ne dai sun fita gararan ina muka gararan mu ne muka fita gararan ba gararan muka fita wai aikin ah. da kai masa sayan fenti shine gararan ba kai abin shalar ne ah, ba Allah to kuma ban san yadda zan zan san fi kuma yanzu abin da nake so tunda kai ka san yadda al'amuran da suke duk ɗaukar hannu za ka wanda duk izo ka tafi ka gane uga bari baka shawara kawai cize baki za ka koma yi kana wani babba sarwa kawai za a ba a fi jin ka ko da ma sel din aka kai ka uga in ka shiga ciki ka dinga wani babba sarwa kana wani karkace baki ka gane hmm. kaga dama ma ya iya kama makogarin mutum ka cire buga ka take mutum ka take mutum ka take mutum guga eh a inda cijewa kana wannan sai ya kujin tsoron ka uga kana zo kana zo ka daure ya fi guda nawa to ni oga a marin bici ma wajen bakwai na kashi na watsa su ruwa bi. da hancin su yana motsi a ƙasa uga Bakan iwan ne kai ko iwan Wada ma wuga. Ya ya. Allah ya kara ma lafiya. Yawa yawa yawa. Kai kake bala kafinta shugaban kafintocin Najeriya nan. duk wani kafinta kai ne kai ne babansa bala kafinta kai ne shugaban kafintocin Najeriya ranka ta kaf Wannan ka tashi kallo? Da bai kallon wallahi. Ya mutan gida. Shago ina nan fitowa yanzu nan bara mai shirya. A'a tsaya da tukuna tsaya mana. Wato yau na yi tashin farin ciki. Alhamdulillah. Eh, eh. haka ake so wallahi. Eh. Jiya da daddare Allah cikin ikon sa iyali na ta sauka lafiya lau ko zuba ba muje da? An samu namiji ina nan. Duk gege da To na ce zan ma takwara. Wala kafin jannabi. Na bala kafinta na biyu eh na ga ga tumar ma nace hakuri wannan bala kafinta ne madalla to shine nake tunanin cewar kaga akwai yiwuwar abin hakika da zan dan nema eh. ko kuwa banda abin kauri akwai yan kudade na kwanannu a hannunka eh. to ba ta su nake ba na san ka da kokarin ka ga ka kyautata ba na ƙasa da kai hmm. kaga zan sai rago gyararren rago mai kwari wanda ce wadda na yanka an san cewa na yi hakika mai kyau sannan zan je nan larabar abasa ba sabo dan akuya mai kwari kamar na dubu tara da ɗari bakwai haka na gaya maka farin ciki kuma ka kama kuka Yeah, yeah, yeah, yeah, kakana na wajen uwa kaka ta wajen uwa kaka ta ba eh? ko ɗaya duk ta tafi alkiyama wannan mutuwa ta ka wannan mutuwa ta ka da tsoratarwa take eh. gaba ɗaya ka tare su ba ga ai baka sani ba eh. ni fa tun da na riga na akai mun wannan haihuwa to ka'ida ne sai na zuba da jini ko dai jinin rago i zuba ko jinin dan akuyan kauri ya zuba ko kuma na zubar da jinin mutum ka san na koyi yawo da adda tun da na da jakin baban gida yawo nake da adda gajeriya yanzu na zan fere kunne ya hankwano to bannin zaro ina zuwa da Allah barin barin barin kama barin kama ka barin kama ka barin kama ka kaga kaga dai tukunna ka bari na shigo ka ban a kaga da Allah kaga ye ka bari ban gana gani ba ai ban gani ba ka fito ka ban ka bani kudin nan kirgawa nake yi kirgowa nake yi ah za ku ka kirga za ka kirgo kaga karfa kai mun haka fa karfa kai mun haka ina gaya maka bala kafinta kaga daɗin ƙyauren ƙarfe fa kenan yanzu da na katako na datin na ciki da filanki ni kaina Allah hore mun ƙyauren ƙyauren karfan zan sa wallahi to ai kai wannan maganar kaga kai na neman juyewa yake wallahi a'ila na rasulu na nabi na rasulu na nabi kai ya muka gani ba na sallame ka ba eh, na sani amma dai ku ga in aka hada ka da annabi kana hakura shi ne yake dan muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai hakuri na fa abin da na yi kuskure wannan

aikin kafinta ba ne iska ba ne iska bane na uwa ce take kawo aikin kafinta ba gashi na gani ba kwanan nan dama na ta fama da rashin kuɗi eh in kai kana da yar sana'a samu kar ya ba ta abin da yana miki nuna miki ai na gode mu je cikin mutum mun na maka wani ta ko dole ne ka kako da maka sun da ita Lamba ɗin ke na saurayin lambatu da kalangu. garam gajah gam garam gajah gam tu wang wang waran kadan wadan tu garam Hey, come on, aja. ya gari ya aiki na dawo to au ka aiki? shi kin ga sanar ina kansu yanzu su nake yi wannan zan miki mai kyau wannan na ga miki ana na ga miki kiki gana libya libya style libya style shi ne wannan taliya ne wannan kai kasar ne ni kaya na na sani yanzu yanzu wannan tutar najeriya zan miki nan gunduma nan gunduma kore zai koma nan da maga fari an yi nan kuma dama sai ya zama kore kinga kinga gire waye gire ko magana tutar najeriya nake ba fa magana kayan wardrobe ne an yi abin kishin kasa kishin kasa wai kuwa me ya kishin ƙasa kaya fa na kama ka mun gyara ba wai kishin ƙasa fa nake ma magana batun kaya fa nake yi me wallah mu yanzu abin da muke ci kishin ƙasa shine a gaban mu kaga ce maka nayi painting da zaka mun brown ne da fari amma ka ce mun wani green wallahi alazim sai miki wallahi baka isa ba sai miki green white green ka isa kuma dai dan makin nan nan nan nan nan taimaka miki ka taimaka ma kanka dai to ki hakuri nan mu gobe ki zo ki karba ban gane in zo an karba ba ki kana ki so na ke gaya maka bawon nake so sai kuma fari me zai yi da wani green wine green sai ka ce wata tuta a a ke ke ya kafintocin ma kafintocin ma dan niska grade 1 ne na iskanci ki hankali wallahi tallahi Allah gidan gado ma na je ni a daga mun tuta a gidan gado ma a gari lalami gidan gado sai annan muhammad sai da su da dai to wanda ba zan da Allah ina yayi yau ki zuba min sosai ki min zubi iya zubi ki duba gaskiya tsakanin ki da Allah talatin min ne za a yi ma zubi tsakani da Allah na talatin aka ce fa a zuba kowa na talatin za a zuba masa gafa na talatin ya ce talatin ne naira hamsin hamsin wai hamsin na talatin na zuba Oga ya mure fito. Kaga wanda ya kusa ya wai ni kun zo zuba muku abinci ne ko kun zo ku samu ciwon kai a nan gurin sai surutu kuke ta ina kasawa zan fita a cikin. Kai kai ne eh, eh. kin gamba zaki zo ba. Kin gamba kin gamba. zo muna da wani zaki ya ya kuri. Wallahi kake samu na in kika wuce talatin, wallahi tallahi kin sadaka. Oga oga amma ka san aikin ganan nan da yake dai da jini yake amfani ba yadda za a yi mu dinga cin abincin naira talatin talatin ba rike dan girman Allah ke na ki na na na to na rike na dai rike abincin ma abincin ma da ba na ma kike kawo kaga ah. wannan ko ah. oh, nake wai ta kara min shinkafan nan kaga wannan eh. wannan fagara hunu ne mai kyau fa wannan kana dora wannan na sharar fage ne bayan ka gama komai kai ni fa zan fara zo da duniya gurin nan fa wannan ah. gaskiya oga hmm. ka dube mu da kyau a mun yi ai bari gaya maka in zaka siya musu bawon shinkafa na gabaki dai za su iya cinyewa saboda duk yunwa ce gabaki dai ta ci ki zuciya dan Allah ki ranga ki fara yin abinci da nama aikin banna kullum abinci ba nama zuciya Allah ma mai yoyo ma mai yoyo kake siyowa in kala gwajan da ke Kandi? Barka da zuwa. Na gajiya. Ki a fiti? Wallahi ya aikin dai. to gashi alhamdulillah muna Allah ya taimaka amin amin ogan ku fa ni bala eh ya fita fa baya nan to amma zai dawo yanzu ko kuma na je na dawo to kin san halin ogan nan yanzu za ki iya ganin shi yanzu kuma za ki iya daina ganin sa ah, eh, eh, eh. Allah ya kare ka Allah ya kare ka ina iya wannan ma ya aiki lafiya Allah lafiya dai Lalo, warin yanka katakon. Yanka, yanka, yanka, yanka. Kusa mace. a'a ba wani abu bane na zo ka ne akan maganan kayan da aka kawo jiya da yamma wanda za a yi durowa ko ko za a yi wani kaya da wani yaro ya kawo to dan gajere baki eh ah, Allah sarki <laughs> to madalla eh. ai na gama komai an gama fasata da aiki yanzu zama ina shiga ciki za a ci gaba da aiki yawa alhamdulillah insha Allah mm. bikin ne ya riga ya matso to nawa zan biya kudin aiki to saboda duk yaran yaron ya riga ya biya ne na gida aiki na gida ne eh, dubu hamsin zaki bayar dubu hamsin dubu hamsin eh. wannan aikin to ai hajiya kin san yadda dala ta tashi hmm? kashi zaka yanzu a gidan wanka an daga farashi ya daga saboda tashin dala abin da yake yalo wannan yalo ya daga hajiya <laughs> yanzu ki duba ki duba da fin din na Hausa nawa ki da shi eh arha ki da shi amma saboda tashin dala yanzu ya daga oga bala ba ni da hamsin gaskiya abin da zan bada zan bada dubu arba'in a taimaka a yi min aikin na haka saboda sanayya hajiya abin an muke bayanin tashin abubuwa hajiya arba'in to tunda na gida ne ba komai ba komai ki kawo <clears throat> ba komai To, mm-hmm. um, dalar nan fa da ta tashi ba ko kaɗai ta shafa ba. Ah, mu ma mata ta shafe mu. Kaga idan mutum wai zai kawo sadaki baya cika sadakin nan. In ya haɗo lefe baya kawo shi duka sai ya ce wai dalar ta tashi. Dala ta tashi ba kuɗi. Yanzu abin baƙin ciki hajiya eh. abin da zai ɓata miki rai eh. sai ka shiga gida sai ya gama ta ka tafin da fuska. Oga. Da kai magana ka ce ya ta ce Oga to ai ka san meye matsala? Eh. Matsalan mun mun cika shiga a taron arada da kani. Mu ai Najeriya ba dalar muke kashewa ba, naira muke kashewa. Ah, ah, to me ya hada mu da dala mu? Ah, Ban arba'in din. Mujan baka. To mu je mu je ba ku. Ki waki duka. To sai an jima. Saboda saboda kai ka da ka a ah, ah, ah, eh. dan da ake daura wannan haka ake eh, eh. sai ka sai ka gashi kai kai ya kai ya kai ayo ah, dai ba ga kai ma ka san dai ai ba bai kan da iyawa ba ko haba mai gida mai gida zo ka dan nuna a ah, ai za ka dan kusa da wannan ne eh, eh, eh, shi zartar a ya ce ka za ka ah, nuna mu a a mai gida mai gida Zo ka nuna mun mana. Nuna masa yadda yadda ke yi. mai gida tare muka zauna da shi gida tare muka zauna da shi mallaki da mallaki mallaki da to to ya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 ikon Allah yanzu dan kunya shi kenan sai ki zo haka gan tsartsar mu bala a ka yana tsaye wanda baya iya ci da kai zaka tambaye ni da zai eh. zuba mun ido ki ga baki na ka <laughs> ah. kai wai kai ne sankankan kai amma sunan na dace da kai in aka motsa jam'iyya sai an kada ƙuri'a dakata dakata ba da kai nake ba da wannan ubangidan naku nake da ba iya ci da ku sai da kullun nake mara kunya wallahi akan oga wallahi ga nake ah, ba girman ka bane ah, ah, ba girman ka bane a ba girman ka bane ya leshe ku ya leshe wallahi balaka da ke ni kana duka na zan debo maka ɗan tasha wallahi sai an maka tashanci a gurin nan ban in baka ba kuɗi na wallahi wannan faricin da kika yi daidai yake da daurin rai da rai nawa ne kudin ki 150 ne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 a riƙe gaskiya a ɗauka me za ki tsaya ba za ki yaba mun ba haisa ah, ita gaskiya aiki a kawo in na ce ka dawo yau ya zaka yau za ka zo ka ɗauka in na ce ka dawo gobe gobe za ka zo ka ɗauka ba za ka taɓa zuwa shi workshop ɗin ya ka samu matsala ba duk shekara daga sai shadda da turmin atamba ba mutum ji ki ke uwarsa alhamdulillah Ko ba ka ita sai turmin shadda ya ji goma ka ɗauki biyar ka ba uban ka biyar kimono na kyautar kowa in abinci ci idan me na ci nama zan ba su ci ma me nake kuma wanda ba alhamdulillah ina gaskiya da ki sa faɗin na kina gani wani lokacin in nazo sallah tun goshin asuba tun karfe uku asuba zan zan dira goshi na akan sai kai sha biyun dare daga ban sha dare ba idan ma ba ta a cikin zuciyarka a a to shi ne ai mu kullum mu kullum Allah ne aka abuciyar mu wallahi mu kullum Allah ne abuciyar mu ba mu da wani matsala wallahi me gida wannan kuma wannan kuma kyalle fa akwai da ta kai kin san abokin na da ta kai na asibiti amini kano na yawan zuwa gurin ce masa wani wuce sai jini bashi na yau sama ice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 yaya ta shi wani dan wanka nake kani ne Allah sarki da yake da sabon da ta kaga bai da aiki kuma dan Lagos ya dawo a tura shi almajiranci sai na ga ayyakan gari da dawo da shi sai na ga ba an kawo shi kai kanin ka ne ko dan uwar ku kani ne to sai ka duba ko ba wani ai ba wani ba wani bai mun wani mutum zo ba wani abin nan aiki ne na a'a kaga akwai shawara wannan ai ya kankanta wallahi sai dai ka ce ne reno ka kawo wannan sai dai reno ka mun ma kashi wannan bai gani wannan fa ba inda za ka kawo kai malam kai ya je marin mun ma kashi ne kai Lagos patakot Zamfara har Asaba dan wannan gari ne ki ba kwaro ne ka dauke eh. da tunda Allah ya sa ka zo da shi wani jika in na baya sata magana ta kare aha je ka dai in dai baya dogon hannu ina yaro malam shiga cikin dan wanda gari ne akwai fila tana nan da ruwa ka dama mana ka kwano ka dama ta daga ruwan sa a'a san shi ne ai eh. ka dama ta rabin kwano ka mun ita magana kaga an gama yawa ka san gwajin farko yaran nan ah. aike shi karɓo mana kunu kawai da alalli Allah kuwa ga da Allah kaji oga oga fa baka tambaye shi dan wanda gari ba ba ruwanka da garin kai san garin ku na na na yawa kai kasuwa zona zona zona zona oga ka <laughs> oga ya san shi kai ka san makule a kashuwa a kashuwa ka san makule baba na ne ah makule yanzu kai abin da za ka yi je ka bakin gwadabi can bakin titi ka gani nan bakin titi yawa akwai mai kunu da dan wake da alale ka ce daga gidan gado eh na hoto na hoto da ba eh, gidan gado na hoto eh. bakin masallaci layin eh. kanal dauda suleiman madalla babban layi na kanal dauda madalla ce ta zubo dan wake da alale eh da kunu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 ai ba kula ne kai kai fa bulkumi ne a to wannan ita kai fa yanzu da kafin da hakan ba kai fa da kafin ka kullun ka kusa da bakin da ba kullun ka oga idan ba kuli ya ga dama eh. ban wannan yaran ga gashuwa in ya dar sai do haɗe da kai ce dan iska ne gogage kai ah, kai ai daga daga gashuwa in ya timbur sai zo har har haɗe da oga to oga oga wai kullun ta dinnan sai kai ne oga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 ban dubu biyu shikenan ya ya eh ga wannan kujerar tunda an gama mu fitar da ita waje tunda an gama shikenan to shikenan ban dubu biyu ba ni wannan a'a an gama ai an gama ai an gama ba gama ba wallahi ba gama ba yawwa abadan kai da nace ba wannan ba wannan sa'in da kai ba aba kati irin wannan wannan din bai ba ko LZB style zaka musu LZB style LZB style amma fa kai kace da za a yi wannan kalan ba tas kurege wannan ai tas kurege ne kai ka ga baki ga waye ai mutum sai mai ran ba batsau zama ga eh? kafin ka dan shaƙi fentin nan fa kai wannan da abin da na gani to yanzu dai a mai da shi baki gaba daya ha baki wannan kuwa wannan din za a mai baki gaba daya a mai da shi baki gini tun da a mai da shi baki Oga ka san yake faɗa ba san abin da A ka san. Ban A bare ba bare. Ni style na 1888. zuba style har yanzu bai ba. Na dauko wajen kashi biyar daga cikin dubu. Mun eh, mun gane. Yan shekara nawa kenan? da kai. Za a mar. Amma kar a ce duka mahaukata ne ka wajen mara aiki. Oga. baki za a yi mai da shi a shikenan kuma ai ha mu je mu je zamu mai da shi baki ba ga abin da mu ga yake sha bane yanzu kaga sai mun ƙara nemo bakin fenti kenan ya ja mana asara eh a irin wannan sai a ce gaba ɗaya. mu ba mu san me muke eh? Eh? A mai da kai gida? Bari bari. Kulera kawai? Oh, a mai da shi baki. baki kiran. wai ina zuwa ne ka ɗebo ruwa eh. ku mutum da rajo ne makil kenan oga kai makil kowa rawa mai irin da rasu eh babin gai eh? kuma yanzu har a shugani Allah Ah, eh? ana neman ka fa. Ana fa neman ka fa. Kai ba ku bar mu mu aiki. Mutanen suna neman ka. Wannan mutumin kar fa mu zama irin sa mun. Yayo ai kai ne zaka zama irin sa gashi kana kwatanta rawa da shi? Kai munafiki ne. Eh naji kai kuma dan sa ido ne. Tafi ka ban guri ba. kaga na da bakin man nan abin nan mu kawai ba ruwan mu ta kwanje mu kwanjam yayi eh, eh, eh. kowa ta kwanje mu da shi man na kauna duniya kin dace sai da dai ban hiran shi na wasa da a a ai ku yau ko ba wasa dai shiga nan doka ne me yake faruwa dan Allah ka yi hakuri oga a a kai a a wallahi kora ta za a yi <laughs> taimaka ta duniya kin dace zan sai da rai dan na fanshi ranki zuciyata ta baje sai ki kauna ta yi malala komai nauya ade. kaya ki zauna kankana na na aminta a zo ace ba da rai dan fanshi ranki a'a kai kuma a ka fa tsalle wai wai wai Allah ba za ka fita kaga fa kai kai kaga a ka sa wutar lantarki fa ta ja ni fa la ba san wannan da wuta a ai ni ni ba ka wuta ba ta ja ka ba ni ka ja ni to ka san Allah kai kai wai ban gane ka hana ni shiga ba haba Allah ai sai ka tsaya wallahi gaba ka ka ke ko na zaka gwangwanin fenti Allah sai dai ka koma ka bari in da ah, ga ga ga ga haba haba ke kyau ka bari bari bari bari bari a kai haba bari bari dan haka Ba wata kuma wata ta zo ba ka. Ah wani gaga min y'a wai. Yawwa eh, irin wannan garin yayi? Irin wannan garin yayi? yayi miki wannan filan eh, wannan teburin mai wannan sosan mai wannan sosan mururu haka eh, yayi yayi go to shi mun duka hada to sai ki bada la'ada a ina ruwanka ina ruwanka ta ga ka dan girman sauki hannunka ni ban na tsara gurin nan fa oh, ha ko <laughs> oh, ga <laughs> ba komai wai wai wai jibin Allah kada je ki dauka to shi ne ke yaya me za ka yi me za kai yi me za kai yi kai ne kace fa sai an shara to sai an shara wallahi sai an shara da ku ha bari leka wallahi sai an shara a'a baka sani ba ka san lokacin muna yan yara eh. ana wata wakar yan kale eh. kale zai shiga kalan mi kalan sai shara kalan gida wallahi sai shara Allah sai na kalato wani abu Allah sai shara ye Allah sai shara tun da ka kalata ka banni na kalato dan baba siganuka siganuka dan gida wallahi Allah bani Allah da tarika da wannan ban ce komai ba Allah da tarika Allah sai tarika ni ban ce wani abu wallahi Allah wallahi sai tarika wannan Allah sai tarika wannan eh ah, ah, ah dawadi dawadi dawadi dawadi wanda mun zan ji eh, kai kai gidan kowa don kan fa ka fito kan fito me yan hizba sun zo land rover ɗaya wallahi sun zo na yaran gado aka yi su kai magana uga wannan gado ne uga eh? shi kuma wannan nene ne shi mm, mm, mm. Eh. yadin kujera ne za za uga wato <laughs> yalla bai abin ya fara bani mamaki ni ne kuma yau yallaɓe eh ayo yallaɓe mana ni fa ka fara bani matsaro da nake jin tarihin ka jiya a wurin ɗan garin nan naku wanda ya ce yana yin kwandasta ya zo nan abin ya bin mamaki ƙwarai da gaske a sha har kisa an ɗan taɓa <laughs> iya yau kuma ai ai ba wani abu bane hmm. wani karamin alhakin yaro ne da muna wasa da shi kawai ya gaya mun magana bit na sa adda na ɗebe hammatarsa mm-hmm. babarsa ta fito na ciro hanjinta babansa ya fito mm. ya kama ni da kokawa bit na cire mm-hmm. marcinya guda ɗaya na kai ni wani yana rina na a cikin eh na sa inna lillahi hannu na fasa amar mu haula wala quwati shi sa ka ga hallo dai shi sa ka ga ban cika rike abu mai kaifi a eh. da karfi eh. zan cire amurkan ya wannan labari kamar ne ko kashe ni kai a tsaye salamu alaikum Salamu alaikum. Ah, alaikum salam. Hajiya. Na'am. Ya aiki. Ya gida. Ah, da. Aiki na kawo. Aiki na sama ne ko na kasa? Eh, ina son a bani wani yaro ya je ya gwada saboda ya gwada min aikin saboda ina samun kitchen cabinet. Lami. Na'am. Ogasa. Lami. No. Eh, za ka bi hajjar kuri da za ku je ku ne aiki nuna ma abin da da idan na je bayan aiki zan iya mata shara da wanki duka ban da shara zuwa kawai za ka yi ko ne eh, wai wai kin san ayyana akwai da ladabi dai ka sani eh, ba komai ba komai je mu za da eh, Allah ya tsaya by by Tarzan. dai na gama zana komai wannan ba wani aiki mai wahala ba ne in gane da sanar duk na rubuta gani eh, duka ai na naki ma sai dai yana da matukar wahala sha kuɗi to na gani bari dai yanzu in baka 18,000 Eh, kin gane ki bari in kin je kin san mai gidan nan nawo kalatar masifa ne da shi balayen mutum ne ki je dai ki bashi ni kawai tunda dai na riga na auna ba ba ki da problem a'a gaskiya ne ba zan iya zuwa ba saboda zan iya baka kudin yanzu na ya kusan dawo ka gane zan iya zuwa ba gaskiya kai dai ka kai mishi kawai in kun gama ku kama ina gida ina shi Hajiya, Ya kai? Ke mata aure ce? Kwarai kuwa mai ka gani? Wonderful in ji turawa. Amma gaskiya miji ya more mata. Bere? A ah, shi kenan ba komai. Sai an juma da Allah ka tafi. Ba wani aikin da zai. Ka tafi babu. To shi kenan. Sai an juma. Ai, wato kina bani mamaki. Allah wajen da kike tattalin gida mu muna can muna furin fujewa Allah to ai mai gida ai dole ai ina son ka sosai saboda ba da himma ka da kazanka <laughs> ba alhamdulillah Allah ya taimaka amin ina nan ma na samu wata fasaha ne shiru ban ga kowa ba so sai da ke sai na ga tsaya ta jirgin sama a ga ta ko nake so yi mai gida gaskiya kana burge ni sosai saboda ƙazanka da himmarka ai ana son mutum haka da riƙe himma da ƙwazo sannan da riƙe gaskiya da amana duk abin da kake yi ka riƙe gaskiya da amana shi sa yanzu na samu ɗaurin gindin kwamashina ma ya ce zai ba ni goyon baya da na ƙirƙir ina nan sai dai kawai sanya na zo na yi ɗirkikin jirgin ɗaurewa zai da igiya dam sai ya tashi kun ji mai na da jirgin sama can ai muka da sai zuwa saudiya kin san jirgin wannan da tura suke yi awa hudu yake zuwa maka ku ni nawa ba sauri zai ba a'a kuma kaji mai gida a to a tsanake oke haka tsanake za mu tafi to Allah ya taimaka kwana 40 za a sama